mai zuma ya zo mai sai da maɗi matsa balle mai kanwa wani mai rera baituka taron kaddamar da ake rediyo da talabijin na manara da ke kan tauraron dan adam kaddamarwar dai ta zo daidai da wannan wata na yuni da najeriya ke hasashen duk kafafenta na rediyo da talabijin za su koma kan na'urorin zamani daga na gargajiya da aka saba da hakan tuni ya samar da tashoshin rediyon fm na zamani da yan gidajen talabijin kalilan masu zaman kansu kamar dai wannan tasha ta manara suna tv afriki misal da sauran tashoshi masu magana da harshen hausa na watsa shirye-shiryen su ne daga wajen najeriya ta hanyar tauraron dan adam don tsaurin dokokin najeriya na ba da lasisin irin waɗannan kafafen. Tashar Munara dai da za ta ke gabatar da wa'azin Islama wayar da kan alazan Najeriya kusan su dubu ɗari hira da tattalin arziki da haɗin kan al'umma na aiki ne kan tauraron Nile Sat ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Izala. Gwamnan Abdulaziz Yari Abubakar na jihar Zamfara ya yi jawabin ƙaddamarwar yana mai cewa zamani yau na nasara ne kawai don aikin kafafen labaru. Shi musuluncin nan ya fara ne da nasararsa da ba da sanarwa. da yayatawa kuma lokacin da aka aiko musulunci nan ai an nemi shi wanda aka aiko da shi cewa tashi ya ayu halmudassir qum fa anzir an ce tashi yayi wa'azi wa'azi sadarwa ne domin idan da ba wa'azin ba da lokacin da aka aiko da wahayin zama zaune a gida da shi da Khadija da sauran yaransa da su Ali da musuluncin da ba haka yake ba a yanzu so amma musulunci abin da ya fara kira da shi sai ga masu cewa qum fa anzir ka tashi kai gargadi so ka gargadin menene aka ce ya yi gargadi na wannan lokacin da akwai kafa talabijin da ta gidan talabijin zai a wannan lokacin da akwai gidan rediyo da gidan rediyo manzala sallallahu alaihi zai fara zuwa domin shine zai ba da the vast information ga mutane al'umma daban-daban sultan sa'ad abubakar da ragon don alhaji aliyu ogai wakilta ya buƙaci faɗaɗa aikin tashar da amfani da harshen turanci so manara tsarinta ya zama da hausa ya zama da turanci idan ma za a iya yi a yi da yaren a ragon doma sai ka ga sako ya kai a sauwake wa kabilu. Shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce tashar za ta hada da nishadantarwa mai ma'ana da zama bigiren yada wa'azi ga miliyoyin mutane a sauƙaƙe. Ba mu so ma shirye-shiryen labaru ba, amma ita ma kanta manara wa'azi ne da karantarwa amma akwai nishadantarwa. Akwai shiri domin mata, akwai shiri domin kiwon lafiya, akwai shiri domin yara, akwai koyon sana'a a cikin dukkan manara. Kaga kenan akwai abubuwa da dama da zai shigo, har da likitanci duk yana nan a cikin ainihin wato tsarin manara, har da koyon kasuwanci, sannan kuma ka hada da rayuwa da addini. Sannan sannan kuma akwai shiri cewa duniyar musulmi ina muka kwana rashin wadatar lantarki ke rage ta gomashin tashar talabijin a Najeriya in an kwatanta da rediyo mai bukatar 'yan ƙananan batura Nasiru da Maili kayan madar Amurka daga Abuja Najeriya